dukkan rana irin ta ta asabar yau ma gashi Allah ya kaddara mu. idan yan uwa ba su manta ba karatunmu da ya gabata mun kai ƙarshen babi ne na hudu ko albabun rabi'u fi siwaki wa sunanin fitra mun gama mun kai ƙarshe ko yau za mu tashi sabon babi insha Allah shine albabul khamis kowa ya gani albabul malam yace albabul khamisu fil wudu'i babi na biyar cikin bayanin alwala yaya ake yin alwala kuma menene alwala shine fil wudu malam yace wa fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli yace al mas'alatul ula mas'ala ta farko ta'rifuhu wa hukmuhu ta'rifuhu ta'rifinsa menene ta'rifi shine faɗin yanda abu yake ko menene shi idan aka ce alwala menene alwala menene alwala shine ta'arifu wa hukumuhu da kuma hukuncinsa mun yi bayani idan aka ce al'ukuma abin da ake nufi shine ɗaya daga cikin al'ahakamu taklifiya ɗaya daga cikin hukunce-hukunce na takalif wanda Allah ya dora wa bayi imma dai abu ya zamanto wajibi ne ko kuma ya zamanto mandubi ne ko kuma ya zamanto haramun ne uku kenan ko ko kuma ya zamanto makaruhi ne nawa kenan hudu na biyar ko dai ya zamanto mubah an gane mubahi ne abu to duk wani hukunci na shari'a baya fita daga ɗaya daga cikin wayannan hukuncen guda biyar shi yasa nan yace wa hukumuhu hukuncinsa shi alwala malam yace alwudu'u lughatan yace kalmar alwudu'u lughatan a yaren larabci idan aka ce alwudu'u yace mushtaqqun min alwada'ati mushtaqun min alwada'ati mushtaqun an ciro shi ne an gane an ciro shi ne an yanko shi ne min alwada'ati daga kalmar alwada'a an gane an ciro shi ne an tsago shi ne daga kalmar alwada'atu menene alwada'atu sai ce wahiyar husnu ita ce kyau wannan zafati da kuma tsafta alwada'atu shine kyau da kuma tsafta to daga cikin wannan kalmar ta alwada'atu ta nan ne aka ciro kalmar alwudu'u wanda kaga a ma'anar alwudu wa alugha shine kyau da tsafta shine alwudu a yaren larabci kenan wa shar'an amma kuma a shari'a menene alwudu a shar'ance malam yace shine isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ati isti'malul mai amfani da ruwa yin amfani da ruwa fil a'dha'il arba'ati a gaɓoɓi guda hudu sai ya ce wahiya gaɓoɓin nan guda hudu su ne alwaju fuska wal yadani da hannaye guda biyu Warra'asu da kai warri jilani, da kuma ƙafafuwa guda biyu hagu da dama to ka yi amfani da ruwa cikin wa'annan gaɓoɓin a wa'annan gaɓoɓin ala sifatin makhsusatin fi shar'i ala sifatin akan wata siffa akan wani yanayi ala sifatin akan wata sifa maksusatin keɓantacciya abai keɓewa ta musamman fi shar'i a shar'anci ala waje ta'abbudi lillahi ta'ala a bisa fuskar bautatawa Allah shine ala waje ta'abbudi a bisa fuskar yin bauta lillahi ta'ala ga Allah maɗaukaki kenan yanzu da za ka yi amfani da ruwa a wa'annan gaɓoɓin guda hudu amma ba ka yi ba ne a kan fuskar bautata wa Allah ba kai alwala ba kenan ko kawai da za ka ɗau ruwa ba wai da nufin kai wa Allah bauta ba sai ka wanke duk inda ake wankewa a alwala shi ne ka wanke fuska ka wanke hannaye ka yi shafar kai ka wanke kafafuwa amma ba ka yi ba ne da fuskar bautata wa Allah a karanta ba kai alwala ba ko sai ka sa niyyar bautar Allah saboda innamal a'malu bin niyyat an gadi ai ma min amalin illa wa yaftaqiru ila niyyat ba wani aiki face yana bukatuwa zuwa ga niyya akan fuskar bautatawa Allah shi shine niyyarka ba kawai ka wanke bane kawai a'a dan akwai kura a waje wajejen a'a kayi ne akan fuskar bautar Allah wannan shine alwala a shar'ance shine isti'malul ma'i yin amfani da ruwa fil a'dha'il arba'ati cikin gabbai guda hudu wahiyal waju sune fuska wal yadani da hannaye war ra'su da kai war rijlani da kafafuwa guda biyu ala sifatin maqsusatin kan wata siffa fa keɓancacciya a ba keɓancewa ta musamman fi shari'i a shari'anci me yasa ya ce ala sifatin maksusati akan wata siffa keɓantacciya ai saboda akwai attarti ko akwai attarti jerantawa ba za ka fara kawai don an ce yin amfani da ruwa a gaɓoɓi guda hudu kawai sai ka fara wanke ƙafa sannan ka zo ka wanke fuska kawai sannan sai ka wanke hannaye ka yi shafar kai ba kawai wanke su ba ne shi yasa ya ce a kan siffa keɓantacciya shine za ka yi daga wannan sai wannan a shar'anci. a shar'ance za ka fara wanke fuska ne ko in muka koma ambatan fara'id kenan ko ba sunnoni ba in ka wanke fuska sai ka wanke hannaye sannan ka yi shafar kai sai ka wanke ƙafafuwa wayannan su ne fara'idul wudu ko farillai na alwala to kaga shi yasa yace ala sifatin makhsusatin fi shar'i akan wata suffa a bai keɓancewa a shari'anci kenan za ka fara daga wannan sai wannan sannan wancan sannan wancan mun gani ala waje ta'abbudu lillahi akan fuskar bautatawa Allah wato akan niyyar bautar Allah ala waji ta'abbudu lillahi ta'ala akan fuskar bautata wa Allah maɗaukaki. mun yi ta'arifin alwala ko kaga koda musamman naga ɗalibai suna zuwa koda a jarrabawa aka ce ka yi ta'arifin alwala a lugha ka san yadda za ka yi ko sai ka ce ni alhudu'u huwa al-husn wan nazafa ko wannan a lugha kenan ashara fa isti'malu al-ma'i fi arbaa ala sifatin makhsusatin ala waji ta'abbud lillahi ta'ala alwalakin wannan mun gama ta'arifi sai malam yace wa hukumuhu hukuncinsa shi alwalar shin wajibi ne shin mustahabbi ne shin makaruhi ne shin menene ya ce wa hukumuhu hukuncinsa annahu wajibun cewa shi wajibi ne shi wa alwala wajibi alal muhudisi akan mutumin da yake da hadasi akan mutumin da yake da hadasi hadasi akwai karami ko babba ko akwai al'adasul asghar akwai al'adasul akbar to duk gaba ɗaya guda biyun alal a kan mutumin da yake da hadasi imma tsari ya yi. yanzu sai ya yi alwala wajibi ne in zai sallah ko kuma tusa yayi wajibi ne yanzu sai ya yi, ko kuma janaba ce ta kama shi ne babban hadasi ko wanda sai ya yi wanka ke sannan ya yi alwala sannan ya yi sallah shi yasa ya ce annahu wajibun lallai shi alwala wajibi ne alal muhdisi akan mutumin da yake da hadasi idza arada salata in yayi nufin yin sallah idza arada salata in yayi nufin yin sallah Wa ma fi hukmiha da kuma abin da yake cikin hukuncin sallah sai ce kat tawafi kamar tawafi hukuncinsa ɗaya da sallah wa masil mushafi wa masil mushafi da kuma shafa mushafi alqur'ani kenan mushaf da kuma shafa alqur'ani da taba alkur'ani zan ƙara maimaitawa malam ya ce wa hukumuhu hukuncinsa shi alwala annahu wajibun lalle shi wajibi ne alal muhdisi akan mutumin da yake da hadasi yake da kari idza arada salata in yayi nufin yin sallah a haƙƙinsa wajibi ne sai ya yi alwala kenan ko wa ma fi hukumiha da kuma abin da ke cikin hukuncin sallah wanda shi ma wajibi ne sai an yi alwala in za a yi shi sai ce ka tawafi kamar dawafi shi ma kamar sallah yake sai dai kawai shi ana magana a ciki amma kamar sallah shi ma yake sannan ya ce wa masil mushafi da kuma shafa alƙur'ani shi ma mutum sai ya yi alwala za mu bayani ko da ke saboda in muka gama mun gama sai mu gaba to kamar yadda malam ya ce idan mutum ya yi nufin yin sallah wajibi ne a haƙinsa sai ya yi alwala ko kuma abin da yake cikin hukuncin alwala ko kuma cikin hukuncin sallah sallah ne ba a yin ta sai da tsarki da aka to shi ma abin in yana cikin hukuncin yin sallah ba a yin sa sai da tsarki sai da alwala Shi ne sai ka kamar dawafi za ka yi dawafi dole sai ka yi alwala wajibi ne sannan za ka ɗau Alkur'ani, wajibi ne shi ma sai ka yi alwala amma akwai zantuka na malima an gane kamar yadda yake cikin almazahibul arba gaba ɗaya wajibi ne tilas ne baya halatta ka ɗau alƙur'ani sai kana da alwala sai dai wa'insu malama sun sauƙaƙa suka ce sai dai ko ɗalibi ne mutum ko kuma makaranta ya je ko kuma shi ma malami ne ko koyarwa yake wayansu malamin suka ce kuma a'a ba wajibi ba ne ma kawai in dai mutum musulmi ne zai ɗau alkur'ani zai karanta an gane kenan zantuka ne na malima wayancin sun ce wajibi ne duk saɓanin ya gini ne akan wata aya cikin suratul waqi'a Allah ya ce la ya masu illal mutahharun la ya masu illal mutahharun Allah ya ce babu wanda yake shafarsa sai masu tsarki to wannan la ya masu hudun nan hudun nan bamirin nan na hu game me yake komawa shine sai malamai suka ce wa'insu a yana nufin lawul mafuz la masu illal mutaharu ba wanda ke shafan lawul mahfuz sai masu tsarki wani suka ce a'a ana nufin abin da yake hannun mala'iku kamar yadda Allah ya ce bi aidi safara ko kiramin barara shi alkur'anin nan yana hannun mala'iku bi aidi safara kiramin barara siffarsu kenan suna da karamci suna da girma suna da da'a wa Allah sai wani suka ce a bi aidi a laye masu illal mutaharu ai wannan mus'afin ake nufi na alkur'ani kamar haka shine la masu babu wanda yake taba shi yake shafarsa illal mutahharu sai masu tsarki kun ga gaba ɗaya dai kowane malami ya yi maganarsa ne akan dalili akwai wani abu da ya kalla sai masa wata fahimta an gane wannan kuma shine fiqhu shi yasa to nan malam sai ya ɗau magana cewa ba a taɓa alƙur'ani sai an yi alwala shi ne sai ce wa ma fi hukumiha ko kuma abin da ke cikin hukuncin sallah su ɗaya sallah ba a yin ta sai da alwala sai ce kan tawafi kamar tawafi ba a yin sa sai da alwala wa masil mushafi da shafar mushafi alƙur'ani kenan mushaf shine wanda ke hannunmu an gane wannan shine mushaf takaddun da ke hannunmu suka ce to shi ma wajibi ne mutum idan zai shafa zai taɓa alƙur'ani sai ya yi alwala shine faɗin malam wa hukumuhu hukuncin alwala annahu wajibun cewa shi wajibi ne alal muhdisi ga mutumin da yake da kari an gane ba shi da alwala alwarsa ta kare ara da salata in ya nufin yin sallah wa ma fi hukumiha da kuma abin da ke cikin hukuncin sallar sai ce ka kamar tawafi wa masil mushafi da kuma shafa alqur'ani shi ma yana cikin hukuncin yin sallah kamar yanda ba a yin sallah sai da alwala to shi ma ba a yin sa sai da alwala mun yi bayani ko sai malam yace al-mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu yace ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yajibu wa mata yajibu yace ad-dalilu ala wujubihi dalili akan wajabcinsa shi alwalad kenan tunda an ce wajibi ne ko to ina dalili sa'annan wa ala man yajibu sa'annan kuma akan wanda yake wajaba akan kowa ne ya wajaba da babba da yaro da kafiri da musulmi shine wa'ala man jibu da kuma kan wanda ya wajaba akan wa ya wajaba shi alwalar wa mata jibu kuma yaushe ne yake zama wajibi a wani lokaci ne shine abin da mu karanta cikin matsala ta biyu malam yace a dalilu ala wujubihi yace dalili akan wajabtinsa ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki. ya ayyuhalladhina amanu idza ƙumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu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 cikin suratul ma'ida ga dalilin da yake nuna wajabcin alwala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza qumtum ila salati idan kun tashi zuwa sallah idan kun tashi za ku yi sallah fagsilu wujuhakum Allah ya ce ku wanke fuskokanku Huju jam'i ne na waju ko shine fuska fagsulu wujuhakum ku wanke fuskokanku wa aydiyakum da kuma hannayenku ilal marafiqi izuwa gwiwar hannu nan kenan zuwa nan ilal marafiqi zuwa gwiwar hannu wamsa'u bi ru'usikum kuma ku shafi kawukanku ku shafi kawunanku wa arjulakum da kuma ƙafafuwanku arjul jam'in rijil kenan ko rijil rijilu akwai bambanci in ka ce rajilu mutum kenan ko amma an ka sa kasra rijil ƙafa kenan Ka ga wancan rajilu jami'insa rijalun ko jamu taksir ne ko rijalu wannan kuma rijilu Jaminsa arjul to sai Allah ya ce wa arjulakum da kuma ƙafafuwanku ilal ka'abaini izuwa idan sawu shine wannan ƙashin na nan to kun ga nan alwala ta fito ko alwala ta fito Allah ya ce ku wanke fuskokanku da hannayenku ku shafi kanku ku wanke ƙafafuwanku kaga wannan shine alwala to amma a cikin ayar tunda dalili ne akan wajabci ko shi yasa aka kawo to ai mun ce akwai lokacin da yake zama wajibi to amma a cikin ayar shin akwai ishara zuwa ga lokacin da yake zama wajibi a akwai a cikin ayar akwai a cikin ayar ko saboda da aka ce iza kumtum ila salati ko lokacin kenan in kun tashi zuwa sallah in kun yi niyyar sallah dan ai ba za ku tashi ba ai sai da niyya ko innamal a'malu binniyat to kaga kenan tana wajaba yayin da ka tashi za ka yi sallah sai kai alwala gashi Allah ya faɗi Allah ya ce wa in kuntum junuban idan kuma kun kasance masu janaba fattaharu to sai ku tsarki ku yi temama kenan ko ko kuma ku yi wanka <coughs> ku yi wanka fattaharu ku tsarki Allah ya ce wa in kuntum marda idan kuma kun kasance marasa lafiya au ala safarin ko kuma akan yanayin tafiya kun kasance matafiya au a ahadun minkum min al ko kuma ɗayan ku ya zo daga bayan gari ya ya bayi aula mastumun nisa'a ko kuma kun sadu da mata kun yi jima'i falam ji ma'an sai kuma ba ku samu ruwa ba fatayammam sa'idan tsayiban sai ku temama a guri wanda yake mai tsarki fatayammamu sai ku taimama sa'idan tsayiban a guri wanda yake mai tsarki yaya za ku yi taimama sai Allah ce famsa'u bi wujuhiku ku shafi fuskokanku wa aydikum min da kuma hannayenku minu daga shi wannan sa'idan tsayiban din kenan ko Allah ya ce ma yuridu Allahu li yaj'ala alaikum min haraji Allah baya nufin ya sanya muku wani tsanani walakin yuridu li yutayyiraku sai dai Allah yana nufin ya tsarkake ku ne wa yutimma ni'matahu alaikum kuma ya cika ni'imarsa gare ku la'allakum tashkurun dan ku gode wa Allah to wannan dai mahallin shahid shine ya ayu ladina amanu idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsa'u bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn shine dalili wanda ke nuna wajabcin alwala cewa lallai alwala wajibi ne idan za ka yi sallah sai malam yace wa qawluhu wannan aya alqur'ani ko sai kuma hadisi malam yace wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la yaqbalu Allahu salatan bighairi uhurin wala sadaqatan min gululi min gululi manzan Allah sallallahu alaihi yace la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin. Allah baya karɓar sallah in ba da tsarki ba Allah baya karɓa Allah baya karɓar wata sallah in ba da tsarki ba wala sadaqatan min gululin haka Allah baya karɓar wata sadaka daga kayan sata an gane nan mutum kayi satar abu sannan ka je kai sadaka a inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiba shine wala sadaqatan baya karɓar sadaka min gululin daga kayan sata an kawo ganima ko wani ganima sai mutum ya ɗauka ya ce zai je sadaka da shi Allah baya karɓa ma'alli shahid dai a cikin wannan hadisi shine Allah baya karɓar wata sallah in ba da tsarki ba shine mahallin shahid yace kuma wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata man ahadasa hatta yatawadda Allah baya karɓar sallar wanda ya hadasi wanda ya hadasi shine ko ya tusa ko ya fitsari ko kuma ya fitar da mani ko mazi ya dai ya hadasi ƙarami ko babba Allah baya karɓar sallarsa hatta ya tawadda har sai yayi alwala kun ga wannan dalili ne ke nuna alwala wajibi ne ko malam ce walam ƙal an ahadin min almuslimin fi zalika khilafun malam ce walam ƙal khilafun kenan shine na can ƙarshe ba a ciro saɓani ba an ahadin minal musulmina daga wani ɗaya daga cikin musulmai fi zalika cikin haka menene haka cewa alwala wajibi ce babu wani saɓani daga wani daga cikin musulmi wanda ya ce ba wajibi ba ne kenan ya koma ma'alumin min addini bi kenan ko dole ne ka je makaranta ba ka je makaranta ba dole ne ka san shi cewa alwala wajibi ne an gane Shi shine walam yunqal ba ciro ba an ahadin daga wani daya minal ne daga cikin musulmai fi zalika cikin hakan wajabcin alwala kenan ba a ciro mai ba khilafun saɓani wato ba a ciro wani saɓani ba daga wani ɗaya daga cikin musulmai cikin cewa alwala ba wajibi ba ne malam sai ya ce fasabatat bizalika mashru'iyyatul wudu'i yace dan haka sai shara'ancin alwala ya tabbata da haka fasabatat bizalika mashru'iyyatul wudu dan haka sai shar'ancin alwala ya tabbata da hakan bil kitabi ta hanyar alkur'ani mun karanto aya ko wasu sunnati da hadisi mun karanto hadisi ko wal ijma da kuma ijma'i mun haka ijma'in ko shine rashin turowa rashin naƙalto saɓani daga ɗaya daga cikin musulmai kenan duk musulmi ko duk musulmai kakaf sun yadda alwala wajibi ne kaga ijima'i kenan ko ba kuma ya halatta mutum ya saba in mutum ya saba sai ya shiga faɗin Allah wa man sha'iqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira kenan ko kaga wa man sha'iqir rasul duk wanda ya saɓa wa manzon Allah min ba'di ma tabayyana lahu bayan shirya ta bayyana gare shi wa yattabi' ghayra mu'minina ya bi wata hanya ba ta muminai ba duk muminai sun yadda alwala wajibi ne kaga bil ijma shine ijma'i mun gane shine fasabatat bi zalika mashru'iyyatul wudu dan haka sai shar'ancin alwala ya tabbata da haka bil kitabi da alqur'ani was sunnati da hadisi wal ijima'i da kuma ijima'i. yanzu nan mun ambaci addalilu ala wujubihi kenan ko sai abu na biyu wa alaman yajibu shi malam ya ce wa amma alaman yajibu amma akan wanda yake wajaba shi alwala akan wa yake wajaba sai ce fa jibu. yana wajaba shi alwala alal muslimi akan mutum musulmi ba kafiri ba kenan ko Albaligi baligi ba yaro ba kenan ko al'aqili mai hankali ba mahaukaci ba kenan ko idza arada salata in yayi nufin yin sallah in yayi niyyar yin sallah wa ma fi hukumiha da kuma abin da ke cikin hukuncin sallar in yayi nufin yinsa wajibi ne yayi alwala kenan shine wa amma alaman yajibu amma akan wanda yake wajaba shi alwalar fa yajibu yana wajaba alal muslimi akan musulmi albalighi balighi balagagge wanda ya balaga al'aqili mai hankali ba mahaukaci ba idza arada salata in yayi nufin yin sallah in yayi niyyar yin sallah wa ma fi hukumiha da kuma abin da ke cikin hukuncin yin sallah, menene yake cikin hukuncin yin Mene menene eh menene yake cikin hukuncin sallah dawafi ko da kuma mi da kuma shafa alqur'ani ko ga wani zance daga cikin zantukan maluma to wannan mun gama da shi ma shine wa alaman yajibu sai ce wa amma mata ya yajibu sa'annan kuma faɗin cewa mata ya yajibu yaushe ne alwalar yake wajaba shin a yanzu ne kawai yanzu wajibi ne sai na tashi na yi alwala yanzu kawai ko a'a Karfe takwas na safe bayan na tashi kila daga bacci bayan na yi sallah asuba shin ina tashi wajibi ne sai na yi alwala a wannan lokacin shin haka ne kaga mata ya yaushe ne lokacin za a gaya mana a wannan karatun shine wa amma mata ya amma cewa yaushe ne yake wajaba shi alwala din yace fa idza dakhala waqtu salati yace idan lokacin sallah ya shiga fa idza dakhala waqtu salati idan lokacin sallah ya shiga aw arada al-insanu al-fi'la ko kuma mutum ya so ya aikata wani aiki au idza arada al'insanul fi'ila ko kuma idan mutum ya yi nufin aikata wani aiki in yi nufin yin aiki allazi yushtaratu lawul wudu'u wanda wannan aikin ana sharaɗanta alwala gare shi sharaɗi ne kafin ka yi shi sai ka yi alwala an gane fa'iza da khala waqtu salati yayin da alwala yake zama wajibi shine idan lokacin sallah ya shiga au arada al-insanu fila ko kuma mutum yayi nufin ya aikata aiki alladhi yushtaratu law al wanda wannan aikin ana sharaɗanta alwala gare shi ana cewa sharaɗi ne kafin ka yi shi sai ka yi alwala to kai kuma kana so kai wannan aikin to nan shi ma wajibi ne sai ka yi alwala ko kamar dawafi dai da aka kawo ko ana sharɗanta alwala gare shi kamar in ka ɗau zancen cewa baya halatta a ɗau alƙur'ani sai an yi alwala to kaga shi ma sharaɗin ɗauka alƙur'ani shine alwala to in dai za ka yi wannan aikin za ka ɗauka a bisa waccan magana shi ma sharaɗi ne kenan ko sai malam ya ce fa'in lam kun zalika bi yace wa in lam yakun zalika muta'alliqan bi ko koda hakan ya kasance ba shi da alaƙa da lokaci ba shi da alaƙa da lokaci ta yaya ai ba a ce gasar da zaka ɗau alƙur'ani ba ko haka ba a ce ga sanda za ka yi ɗawafi ba sallah ce dai aka ce ga sanda za ka yi to wannan yana magana akan aikin da aka shar'anta masa yi wa alwala ko da bai kasance yana da alaƙa da lokaci ba an gane kawai in dai za ka yi lokacin da za ka yi shi ko da ba ce ga lokacin da za ka yi shi ba to sai ka yi alwala shine wa in lam yakun zalika muta'alliqan bi waqti koda wannan aikin da mai shi zai aikata wanda aka sharadanta alwala cikin sa bai kasance yana da alaka da lokaci ba sai ce kaf kamar tawafi ai ba a ce ga lokacin da za a yi ba ko sai ce wa masil mushafi <coughs> da shafar mushafi alqur'ani wannan kenan mun gama wannan matsalar. akwai lokaci a karmakan mukallawu saura minti ashirin za mu iya karawa ko sai malam ya ce almas'alatu salisa da Allah an gane ko mu ƙara biyowa an gane ba sai an ƙara maimaita ba ta almas'alatu salisa ko da yake tunda ana ɗauka ma ko kenan ma almas'alatu salisa mas'ala ta uku fi shurutihi cikin sharaɗansa sharaɗan alwala malam yace wa yushtaratu bi sihhati alwudu'i ma ya'ti wa yushtaratu ana shar'antawa bi sihhati alwudu'i ga sharaɗancin ko ga ingancin alwala ga ingancin alwala wa sharaɗu ana sharaɗantawa da sihhatil wudu'i ga ingancin alwala ma ya ci abin da yake zuwa ga shi za a kawo na ɗaya al-islam musulunci wal da hankali wata miyizi da kuma tantancewa ta miyizi ka san abin da zai amfanar da kai da wanda zai cutar da kai ka san fari da baki sai ce fala yasihu alawla baya inganta minal kafiri daga kafiri idan kafiri yayi alwala to bai inganta gare shi ba walal majnuni ko kuma mahaukaci in mahaukaci yayi alwala alwala bai inganta gare shi ba wala ya kunu mu'tabaran sa'annan baya kasancewa abin lura abin izina Minas as daga yaro ƙarami. allazi duna sinni tamizi wanda bai kai shekarun tantancewa ba cewa wannan yana yana iya cutar da shi wannan yakan iya amfanar da shi bai kai wannan shekarun ba an gane wala yakunu mu'tabara baya kasancewa abin izina abin lura har shari'a ta kalle shi abin da ya ce yana da lada shine wala yakunu mu'tabara baya kasancewa abin izina har shari'a ta kalli abin ta ce za a ba shi lada an gane min as daga shi karamin yaro allabi kana allabi duna sinni tamiz wanda bai kai shekaru na tantance abubuwa ba nan ya kamata mu wannan bayani menene asiha tunda ai mun ce wa yushtaratu li sihhati wudu. as-sihha yana daga cikin al-ahkamul wada'iyya an gane hukunce hukunce guda biyu ne akwai al-ahkamut taklifiyya akwai al-ahkamul wada'iyya al-ahkamut taklifiyya sune wa'annan guda biyar din wajibi mandubi haramun makruhi mubayi sa'annan akwai al-ahkamul wad'iyya shine kama as wal fasad menene as-sihha shine abin da ka cika sharuɗa. kamar a ce duk wanda ya shigo ta wannan kofar za a bashi 5 CDs duk wanda ya shigo ta wannan kofar sai kai ka shigo ta wannan kofar kai siha ya tabbata gare ka an gane saboda kayi abin da aka nema kaga za a baka lada kenan ko to duk abin da aka nema aka sa masa sharuɗa sai ka cika sharuɗa. to ka cancanta a baka lada to abin da ka aikata ya kasance sahih daidai ne kenan saboda ka cika sharuɗansa shi yasa kaga sai ya ce ana sharaɗantawa ga ingancin alwala al'islam. Sharaɗan sharaɗin karɓar alwala ko aiki shine shiga musulunci ko kafiri yanzu in ya yi alwala alwalarsa ba sahihiya ba ce. an gane saboda shi kafiri ne saboda an ce ba za a karɓi alwalar ba sai daga musulmi kamar an ce sai wanda ya shigo ta wannan ƙofar kamar wannan ƙofar ce musulunci wannan ta kafirci an ce to duk wanda ya shigo ta wannan ƙofar za a ba shi kyautar sidi kaza to kaga wannan ƙofar shine musulunci in ka shigo ta nan kai ka cancanta a baka lada ko shigowarka ya kasance sahi ingatacce kenan wannan kofa kuma kofar kafirci ce wanda ya shigo ta nan kenan bai cancanci a bashi wannan series din ba kenan ko saboda me shigowarsa ba ingantacciya ba ce bai cika sharaɗin shigowa ba shigowa sharaɗinsa sai ka shigo ko kuma bai cika sharaɗin bayarwa ba bayarwa sharaɗinsa sai ka shigo ta nan to shi ya shigo ta can an gane shi ne shirutu sihhatil wudu an gane da Allah sharaɗin ingancin alwala in alwala kuma ya kasance ya inganta akwai lada kenan ko akwai lada saboda ya inganta ka zo da abin da aka ce ka zo da shi to shi yasa kafiri in yayi ba za a ba shi lada ba saboda me babu shartu siha a cikin alwalarsa dan sharaɗin yin alwala a bada lada sai an musulunta to shi kuma bai musulunta ba tunda bai musulunta ba ba shi da lada kenan mun gane shi yasa ya fara kawo ya ce al'islamu musulunci kenan yanzu idan kafiri yayi alwala ba shi da lada shi yasa Allah yace wa mai ya min as salihati ko wa mai ya min as salihati min zakarin wa unsa sai Allah ya ce min aw unsa wa huwa mu'minun <laughs> kaga wa huwa mu'minun ko <laughs> yawa yana mumini shi yasa ɗaya daga cikin matan manzon Allah Aisha take gaya manzon Allah wani mutum hakan wanda a zamanin jahiliya yana abubuwa masu kyau yana ciyawa yana taimakon marayu yana kaza yana kaza sai aisha take gaya manzan Allah irin aikin da ya yi kamar tana ganin a ah, zai samu lada sai manzan Allah ya ce shin ya musulunta akan abin da ya aikata wancan wato sharaɗin a bashi lada sai ya musulunta aikin ya kasance ingantacce yana da siha aikin to sai ya musulunta kenan idan mutum bai yi ba bai musulunta ba ba za a karɓa ba ko wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ku sune amilatun nasiba tasla naran hamiya yayi aiki tukuru amma wuta zai je saboda babu sharaɗin ingancin wannan aikin tattare da shi sharaɗin aikin ya zamanto sahihi sai ya musulunta mun gane da Allah shi yasa malam yace wa yashtaratu bi sihhatil wudu'i ana sharadantawa ga ingancin alwala alwala in ta inganta kuma akwai lada za a bada lada za a bada sakamako me ake sharadantawa al an gane musulunci kenan idan kafiri ne yayi alwala ba lada wal aqlu da hankali idan mahaukaci ne ya yi alwala babu lada kenan ko saboda shi ya sa manzo Allah ya ce rufi alƙalamu an salasi ko an ɗauke alƙalami daga mutane guda uku daga ciki akwai mahaukaci ko kaga shi an ɗauke masa alƙalami kenan ba za a rubuta ladan ba an gane sai na uku ya ce wata miyiz a tamiyiz shine yaro ya san wannan baki ne ya san wannan fari ne ya san wannan zai cutar da shi ya san wannan ba zai cutar da shi ba malama suka ce galiban yana farawa ne daga kamar shekara bakwai yaro yake sanin tamizi kenan sai yaro ya balaga an gane sa'an nan sai ake ba shi lada to ina hukuncin kuma sallar da yaron ya yi kafin ya balaga shi wannan kaga ladan iyayensa ne su ne suke nuna masa tarbiya suke masa ko sun mutu ma irin wannan aikin da suke masa suke zuwa zuwa da shi masallaci suna da lada dan daga cikin wa'anda manzo Allah sallama yace aikin su yana gudana ko bayan sun mutu akwai awwaladin salihin ya da'ulahu ko kuma ɗa na gari da yake wa baba addu'a to yaya zai wa baba addu'a in baba bai ɗora shi akan tarbiyyar musulunci ba ko kaga ai ba inda za a ya san kimar addu'ar da kuma kimar baban na ya roƙa masa Allah ya gafarta masa kaga wannan shi sai malam yace fala yasihu fala yasihu alwala baya inganta minal kafiri daga kafiri in yayi ba lada walal majnuni ko kuma mahaukaci shi ma an ɗauke masa alkalami dama wala yakunu mu'tabaran kaga da yazo nan sai ce wala yakunu mu'tabaran saboda kila ko ka iya cewa tarbiyyar da iyaye suka yi su sa amfana su za su amfana da wannan abu sai ce wala yakunu mu'tabara sannan baya kasancewa abin izina da har za a ɗauka ya yi wani abu wanda to shi din za a ba wa ladan shi karan kansa amma kaga akwai ishara da cewa ba ladan kawai an kore shi bane a'a wala yakunu mu'tabara baya kasancewa abin izina abin lura min as daga ƙaramin yaro allazi duna sinni tamiz wanda bai kai shekara ko shekaru na tantancewa ba bai kai shekarun da zai tantance wannan abin cutar da shi zai yi wannan abin amfanar da shi zai yi bai kai wannan shekarar ba to in yi alwala ba a ɗaukan alwalarsa abu ne mu'tabaran a shara'ance wannan kenan sai na biyu ya ce niyyatu sharaɗin ingancin alwala haka samu lada sai an samu anniyatu niyya yace li hadisi saboda wannan hadisin na innamal a'malu binniyat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace innama wannan akan kiranta adatu hasrin an gane adatu hasri harafi wanda yake iyakance abu a waje ɗaya an gane in ba nan wajen ba ba inda za ka je ka samu abin ya tattara abin a waje ɗaya kawai innama kaɗai in ba nan ba babu shine adatu hasri amfaninsa shine ita wannan harafin tusbitul mawjuda watan tanfil wato abin da ke cikin jimlar kawai take tabbatarwa abin da baka gan shi a cikin jimlar ba babu shi ba ta tabbatar da shi tana kore shi wato me yake cikin wannan jimlar shine al'amal ko innamal a'mal kadai ayyuka ba sa yuyuwa ba sa karbuwa bin niyat face da niyya wato wannan suka ce akwai khabar dan amal wannan akwai khabar ɗinsa an gane akwai khabar ɗinsa kamar innamal a'malu qasiratun bin niyyat kadai ayyuka sun takaitu ne sun iyakantu ne ko hasiratun ko qasiratun bin niyyat kadai ayyuka sun takaitu ne da niyya wannan ana nufin al'amalu shari'a, ayyuka na shari'a an gane don yanzu da za ka zo ka tada sallah kawai kai ba kai niyya ba sai daga can sai ka tunu, ba ka da lada yanzu ba kai sallah ba ke ko wankan janaba dan wani yakan iya zuwa ya manta yana da janaba ko ya manta yana da janaba kawai sai zo ya yi wanka sai da ya gama sai tuna a ah, ina da janaba fa to yanzu in ya tambaye ka shin sai ya sake wanka ko tun da ya yi wanka shi shikenan me ka ce masa sai ya sake wanka ko sai ya sake saboda ai babu niyya ba kawai zai ce a ah, ai wanka kawai tunda ta'amimul jasadi ne bil ma'i kawai duk jikinka ka kwara ruwa to ai na kwara ruwa shikenan tunda nayi abin da ake a wanka a'a ba kai niyya ba dan ba kai wannan wankan bane da niyyar dauke janaba ka ma manta da wannan yanzu sai mutun ya saki to aka shi ma da mutun zai zo duk gabobin da ake wankewa alwala ya wanke ba shi da alwala ko saboda sharaɗin karɓar alwalar sai an yi niyya in mutum bai yi niyya ba to ba shi da alwala shine sharaɗi na farko anniyat niyya shi ma li hadisi saboda wannan hadisin innamal a'malu bin niyya ko bin niyyat ayyuka ba sa yuyuwa sai da niyya malam yace wala yushra'u talaffuzu biha ba'a sharaɗanta furici da ita ba niyya ba a shara'anta ba wala yushra'u talaffuz biha ba a shara'anta furta ta ba saboda me li'adami subutihi anan nabi sallallahu saboda rashin tabbatuwarsa daga annabi bai tabbata ba wa ya fara alwala a cikin musulunci annabi muhammadu ko sallallahu alaihi shi ya fara kuma shi aka turo ma kai koyi da shi ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira ya ce kuma sallu kama ra'aytumuni usalli ko sallu kama ra'aytumuni usalli to sai ba a ce gashi manzon Allah ya ce nawaitu kaza kaza ba kaga da Allah mutum yana da hankali zai yi bu zai ba tunda manzo Allah bai ba shi ya kawo alwalar Allah ya turo shi ya nuna yadda ake to tunda bai ba duk wani abu da mutum zai ma yayi tawili yayi kaza ya ce kaza kawo hadisin inda manzon Allah ya furta baka da hadisi to shi kenan. ba a shara'anta ba dan inda an shara'anta to da daga manzon Allah zai zo shi yasa malam ya ce wala yushra'u talaffuz biha ba a shara'anta furta ta ba saboda me li adamu subuti an annabi sallama saboda rashin tabbatuwarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallama akramukallahu ya ce lokaci yayi duk abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa na a cika a to ai malam ai an gama wa alaikum salam na'am niyya ai a zuciya take ba a furta ta a'a